Ki Allah mutane sun ki Allah ta ya a zauna lafiya. Haba mai gida lafiya. Me ya zafi haka? Ka zo kai ta hayaniya me ya faru? To banda rayuwa ta kai rayuwa duk abin da za ka yi wai mai kuɗi in zai bada zakka sai an yi terere sai an ɗora a feji? Wai ka ga mutum wai an rasu wai sai an je an ɗau hoton gawa? Wai mutum kyauta zai yi da azumi ta sadaka wai sai an haɗa an sa hotonsa wai alajiwa ne? kosai da kunu in za a raba ai ta zana mutane da bulala kosai biyu kosai uku da azumi wai sai an yada wai alhaji wani ne ya bada sadaka riya ta yawa ban sani ba ban sani ba tunda ni ba ni da kowa ba ni da dangi biki san gidan hamisu ba ko biki san gidan rabi'i ba ta nake awwaliwan mu ne ko duk da baya daukar shawara shi ma ko aikin san gidan rabi'u ta nake dai dan ladi kafsalwana ne olufa da za ki tafi gidan mai gari ki kai kashe na shi ya haifa ya taba kawo bokiti ɗaya ruwa na nan gidan karshe kenan ya ce gashi nan a kawo nan gidan ba su kadai suke ci ba to amma mai gida idan ban je nayi na baka shawara nayi magana nayi fadan nayi babbota na ce ka kyale yarinyar nan ta karatu mai gida ka ki saurara ta to naga kana da muna da shugabanni a garin nan naga ya kamata in je in kai karaka a gurin su su kira ka su ja maka kunya to barin gaya miki ne miki tauna ne miki haɗiya dole yata sai ta talla duk garin nan ba wanda ya sai hana yata ta yi talla haba mai gida bayan na yanzu kaga ina gudun za a zo cikin garin nan ana zagi na a ce saboda ba ni na haife ta ba za a ringa yada na a duniya a ce ba ni na haifi yarinyar nan ba na goya maka baya kana dora ana dora mata talla cewa ma za a ni na dora mata ba kai ka dora mata ba kuma alhali kai ka dora mata shawara zaki ban ban san rayuwa ba kenan na auroki kai hakuri ha ba bibi ha ba sweetie na kwantar da hankalinka sai an magana ke ta mun fari duk inda raina ya ɓaci sai kun san salon da za ku yi ku kwantar da mutum mm, abin na hankali amma duk da haka tsayata sai ta yi talla a bara mun zuciya ta ka ba su kina wallahi ko me zaki gaya min sai ta a a A'a a sai ta yi talla in gaya miki gaskiya mu je ki kai mun ruwa in watsa eh mu je ki kai mun ruwa in watsa to ni yanzu bari to ne yanzu zo ma a don mu bata ma da ke yanzu wani sabon auren ma ji dadi ne sai an ce me ya samu ɗaya ta fita ai ta bincike gara in yi haƙuri amma sai ta talla mu je ki kai mun ruwa mu je ki kai mun ruwa kana ciki ita ma komi tsayani wallahi ran kai daɗe ka ci abin da ke faruwa bawan allah nan na yi na yi da shi ya bai yarinyar nan ke karatu ya ce ba zai bata ke karatu ba kuma na ga karatun nan free education ne mm. kyauta ne amma ya dage hayaniya yake yanzu ka gani ran kai daɗe ni za a zaga a garin nan a ce saboda ba ni na haifi yarinyar nan ba na ɗaure mishi gindi kuma na ba shi goyon bayan ɗora ma yarinyar nan talla na yi na yi da shi yaƙi na ce to tunda akwai manya a gari bari in je in same ka in gaya maka a kirawo shi a jakunan shi gaskiya ni ba zai ja min zagi ba wato ina mamakin wato mutane shi ilimin na kyauta ne za a yi shi ba biya za ka yi ba amma kuma mutane sai kawai su ne su ce a basa so yanzu abin da nake so da ke ni ba tashin hankali nake so ki da shi ba ko ba gaskiya ba in dai ya dawo gida ki ce ina neman sa ni na san hanyar da zan lalabe shi kuma lallashe shi ya ba hanya daidai to shikenan ba wani abu yi haƙuri. Eh. Na gode Allah ƙara girma girma har da gida. Madalla ya to. Eh, Na gode. Ko ya mace ko da namiji ilimi ne gaba ko uwa ko uba